a yunkurin da suka sa gaba don samun yardar kasashen duniya su amince don taimakawa da kudaden gudanar da wannan runduna ta g sahel kasashen chadi mauritania nijar burkina faso da mali sun dora wa shugaban kasar mali nauyin gabatar da wannan magana a taron majalisar ɗinkin duniya na makon gobe a birnin new york saboda haka ibrahim bubakar keta ya ziyarci nijar a jiya talata a ci gaba da zagayen kasashe mambobin jason sahel don har haɗo da shawarwarin da suke ganin za su gamsar da masu hannu da shuni in ji shi euh, encore d'une voix forte, unie, solidaire, sans faille aucune, nous nous rendions là-bas. C'est cela qui nous amène ici aujourd'hui. Shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu mai masaukin baki ya ƙara da cewa yakin da ƙasashen jason Sahel suka sa gaba magana ce da ta shafi duniya baki ɗaya Kuma muddin 'yan ta'adda suka yi nasarar ruguza matakin da ƙasashen wannan yanki ke ɗauka, matsalar ka iya kutsawa zuwa ƙasashen yammaci. saboda haka ya ce nauyi ya rataya a wuyan kasashen duniya su ba da gudunmuwa don ganin an dakile wannan matsala tun kafin ta bunƙasa. Pour rendre opérationnel cette euh, force conjointe, il est important que nos pays bénéficient de la solidarité internationale. Il ne faut pas que les gens nous observent kimanin miliyan 425 na dalar amurka ne ake bukata domin tafiyar da ayyukan rundunar jason sahel a shekarar farkon kaddamar da ita saboda haka kowace daga cikin kasashe biyar mambobin kungiyar ta yi alkawalin bayar da miliyan 12 na dala yayin da tarayyar turai ta ba da miliyan 50 na euro sai kasar faransa da ta yi alkawalin za ta tallafa da miliyan 8 na euro a nan gaba saboda haka neman gudunmuwar kasashen duniya ya zama tilas in ji ministan harkokin wajen Nijar Ibrahim Yakuba wanne ke ganin akwai alamar haske a taron na birnin New York. Mun san mutane za su kama saboda a hankali a hankali mutane za su gane. Ka tuna fa lokacin da aka fara zancen aza sojojin ga duk kasashen kasar na tura dibin suke ba zai yiwu ba. Wasu ma sun kiya cewa suke me ya same ku. a hankali a hankali su ga niyya mun ce za mu to sun gani kenan abin da zai tabbata kuma abin da yana da amfani muna ce musu akwai so za dubu goma sha uku da aka aiko cikin minisma wanda duk shekara ana ba su kuɗin dolar miliyar guda kuma yanzu an kashe musu wajen mutum 140 kuma ba su ciwo nasara abin da ya kamata ba saboda tsarin bai kama bai daidai ba da halin da muke muka ce wannan kuɗi da ake bada cikin minisma mu an ba mu kashi guda cikin biyar ya ishe mu je mu yaƙi kuma mu ci nasara wannan ƙasashe masu jan ƙafa ba su da izinin su ja ƙafa nasarorin da rundunar kasashen tafkin chadi ta samar a yaƙin da ta kaddamar da boko haram ya sa ƙasashen sahel na cewa kafa rundunar haɗin gwiwa mai yawan dakaru dubu biyar sai dai rashin samun wata ƙasa mai ƙarfin tattalin arziki kwatankwacin najeriya da ke ɗauke da nauyin rundunar ƙasashen tafkin chadi ya sa ƙungiyar jason sahel tara ƙoƙon bara wajen ƙasashen duniya in ji shugaba isu muhammadu na nijar sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar